na na Khadija Sufiya matar na biki nake yabawa eh, eh eh eh eh ranar ta dawo eh eh eh eh eh mu ma mun dawo Tufa mai sufi wannan shagalin fa sai ka ce an baka bishara da aljanna? <clears throat> Ranar talata za a ban tikitin shiga aljanna. Kamar ya ban gane ba. Ina nufin ranar na sai da Khadija da hadimanta za su gana. Mai sufi, ka warware min ni fa sam ban gane ba. Ok, Uzairiya Group Kano ƙarƙashin jagorancin Sheikh Ibrahim Zakzaki na gayyata gurguzun dibin dibatar ɗaukakin dandazar tururuwar tarin cincirin dan kafatanin al'umma. Zuwa wajen ka ta katafaren gawurtaccen tinjimeman maulidin Saida Khadija karo na hudu. Wow! Me sufi ni ma ba za a bar ni a baya ba domin ranar ta masu rabuci. Ko kuɗin motar zuwa sai da rabon samun dacewa. Domin kuwa an ce aljanna ta masu raboci. faɗa min rana da wuri da lokaci. Maulidin zai kama ranar talata sha uku ga watan zilhijja daidai da sha biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu lokaci karfe uku na yamma zuwa karfe goma na dare wuri fudiya rijiyar lemo Kano. Fata na karka karki karku kar mu saki a shagali ba mu. Sanarwa da kwamitin raya munasabar Saida Khadija na Uzairiya Group. A iso lafiya mahalarta. Gane gari kina iso